masu saurare jan janyau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na al'adunmu na gado shirin da muke gabatar muku a kowane mako daga nan sashen hausa na rediyo faransa arfai Shirin al'adunmu na gado a wannan makon na ɗauke ne da bayani akan masarautar Azbin a jamhuriyar Nijar. Sarkin garin tarihi sannan garin addini. Eh lalle ku dole mu shirya don ziyara ga sarkin Abzin. Sarki na yankin Abzin, sarki na birnin Abzin, sarkin garin tarihi, sarkin garin addini, sarkin musulmai jimla sarkin musulman Nijar, sarki Umar Ibrahim. To da farko bari san kiran sarkin agadas ya mana iso zuwa fadar mai martaba sarkin azbin. Masarautar Agadez dai babban masarauta ce a jamhuriyar Nijar musamman saboda girman yankin Asbin. Ana hasashen kafin wajajen kari na sha hudu ne aka kafa garin Agadez. Sannan a hankali ne kuma ya kasance gari mafi muhimmanci ga Asbinawa. Yankin Agadez dai shine ya fi kowane yanki girma a Nijar kuma garin ya kasance cibiyar ilimin addini a yankin Sahara. Dangane da haka ne, shirin al'adunmu na gado ya nemi jin tarihin masarautar Asbin. amma da farko mai martaba sarkin agadis ibrahim umaru ya fara bamu tarihin rayuwarsa eh, bismillah rahman rahim an haife ni eh, a bakwai ga watan oktoba alif shida a nan agadis eh, na yi da kwalta firamare na yi sakandare sa'anan na zama mushi na makaranta karama ta firamare bayan shi alif tamanin. lokacin da siyasa ta shiga muka shiga cikin harkar siyasa na yi zama kansil a a agadas cewa da ma'aikata magajin gari shekara biyar bayan shi an ka sake zaɓe kuma ta sake koma na zama kansil kansiloli kuma suka ɗauke ni kuma na zama mai magatakarda na biyu na eh, magajin gari na agadas to ina da ƙarfin nan mukamin ne a alif dubu biyu da goma sha biyu wani zan babu to lokacin nan ne na shiga wana daga wani lokacin har zuwa yanzu ina da mata biyu to allah bai bani a ba da kun ji dogon tarihin misali mai martaba ya kake ji da tafiyar da masarauta ta a a nan to alhamdulillah masarauta ta sai in ce ba ni a gada sai in ce abuzin duka gaba daya eh, muna tafiyar da ita tare da eh, waɗanda ya kamata mu tafiyar tare da su akwai abokan aiki wanda yake su ma sarakuna ne suna jagorancin wasu wani bangare na masarautocinsu. su to da yake kasa abzin cikin tarihin da za a baku ta kumshi eh, eh, gurup grup wanda suka tafiya ƙasar turkiya sun ka kawo sarki ya zama shine sultan wanda yake eh, iko bisa ya ta agaris. wato idan na fahimci ka wato ita sarauta a agadar sarauta ce mai girma da ta kunshi eh, da alaka da istanbulawa eh kamar yadda gaya maka lokacin da masu tarihi za su baka tarihi za su gaya maka yadda abduna suka tashi daga nan kasar abuzin suka je har kasar turkiya har istanbul nema eh, wanda za a zuwa ya jagoranci wannan babban kasa ta abuzin a can istanbul ya ba su ɗan shi suka to da shi nan shi ne zara'a mu har yau muke muna ya nini na sarki na hamsin da biyu bisa kan masarauta ne na hamsin da biyu tun da tsohon shi na hamsin da ɗaya ne na hamsin da biyu bisa wannan jagoranci da muke To Malam Muhammad Bilal shine a rastarin sarkin Azbin, masanin tarihin masarautar kuma ya muna takaitaccen bayani akan tarihin masarautar Azbin. Sarki na farko Unus ne, shi ne aka ɗauko daga Istanbul. Da aka ɗauko shi daga Istanbul aka zo shi fuɗi ne ta ta ɗauko shi aka zo aka sarke shi ta didiza ta didiza daga nan akwai inda raƙumi yanzu ma an kaje kaga inda ya gurfana aka saba koma shi wanda ya kafi nan cikin gida sa'annan aka zo aka sare dajin nan aka kafa sarauta da sarauta ta taso daga didiza ta zo tan shaman ta zamana kamun a buɗe gida kai maganar istanbul turkiya kenan eh turkiya to daga can ne tattaho to ka yi magana cewa aka je aka doko sarki kamar suwaye suka haɗu suka je suka abinda aka haɗu abzinawa ne taushi taushi suka gamu kai kana son iko ni ina son iko wance yana son iko kullum ana kasayya ha Allah taimake su suka gamu suka fita ƙasa suka ƙetare har suka je Istanbul suka tambayi sarkin Istanbul suna son a ba su magabaci wanda za ya mallake su duka ya bawo da sarki ɗarin shi ne unis to unis kuma yanzu duka 'ya'yan shi ne yanzu duk zira'arsa ne abin da ke nan duka na masarauta daga ɗa sai jika sai kama kunna sai abin da yake dai duka cikinsu ne fito ba a taɓa yin wani sai cikinsu to kuma wace dangantaka ce tsakanin azbin da istanbulawa istanbul abin da as dangantaka su da yake daga can su suka yarda suka ba da mutum ya zo ya mallaki ƙasar duka to shi kenan ai ƙasa ta zanta su ce mutanen saraki a istanbul ne su ne ke da ƙasar wannan duka. to misali kamar sarki na yanzu wa ya gada. wa ibrahim ya gada. ba mahaifin shi ne. mahaifinsa ne wanda ya haifi eh, shi ma ibrahim nan umar ya gada umar ma shi ya haife shi umar ma kuma ibrahim ya gada ibrahim da soki ya gada shi kuma sarki ahmad ya gada sarki ahmad muhammad kuma ya gada kashi abin da yake To tarihi dai na nuna cewa mujaddadi Shehu Usman bin Fodio ya je almajiranci a garin Agadez. To ko hakan na nufin sarautar Azbin na da alaka da sarautar Sokoto? Cikin sarautar Abzin aka yi sarautar Sokoto. Sarautar Sokoto cikinta aka yi sarautar Kano. Shehu dan Hodiyo sai da ya zo na Abzin. Da ya zo na Abzin ya je a musamman ya je a Galanga ya je da ya komo na Abzin. Da ya komo sai ya isko masallaci wanda zakariyan nan ya yi na biyu malumai na nan na karatu wannan ranar yana nan yana nan sai tambayi sarkin abzu ya ce shi yana son su ta musulunta ya samu ya yi sarauta sai aka ce masa to in ka je ka gama ka duka sai ka ce wa ke cin masai mutane sun riga sun musulunta ba wanda za ci a cin abu ya mutu sai ɗanka guda ya taso ya ce shi za ya ci sai a mai sarauta da aka masa sarauta ana nan ana nan ciki sai aka yi sarauta kano kaji abin da ya kafa najeriya da sarauta wato kai magana shi dan kodiyo misali ko da ya zo nan musulunci ya kafu a agada ya kafu ai shi ma dan ya kafin ya taho eh. nan ya yi mutumin mu na nan mm. shi ne ya mai karatu amma wanda ya fara mai karatu wan kanan uwarsa ne shi ya fara masa karatu. Wato ya zo na a matsayin almajiri. Ya zo almajiri. Da yadda ya koma Jibril shi ya mai karatu da ya masa karatu ya ida mai sai suka taho da suka taho sai suka sabka misunansa wannan ƙasar mu ta sabanga nan Allah ya mama da rasuwa da Allah ya mai rasuwa aka bizne shi sai ya taho na agadas da ya zo na agadas ya shiga cikin jajin agadas ya komo da ya komo sa'annan ya koma aka kafa sarauta yankin azbin dai ya kunshi bima da tenere da jado a yankin sahara da kuma Ayir. haka kuma masarautar azbin ta yadu har zuwa illela da dogarawa to koya tsarin sarautar azbin sarautar mu zama ne na abzance muna da sarkinmu muna da ɗan galadima muna da turawa muna da akastan muna da sarkin kasuwa muna da sarkin fawa in ka komo ƙasa muna da sigaro duka mutane wanda ya ci kowane da wuri ne wanda yake ya kamata wurinsa. Yagban mawu ta gadin ma ci ta magana ta gadin Allah dai ya albarkaci kasar azbin da albarkatun ƙasa kuma jama'ar ƙasar sun kunshi azbinawa da gobirawa da hausawa da kuma fulani. Masu saurare a nan zan dakata a cikin shirin nan gaba za ku ji mu ɗauke da bayani game da tarihin da daddan masallacin garin Agadas da aka gina da ƙasa shekaru aru-aru kuma ake ci gaba da sallah a cikin sa Yanzu a madadin sashen Hausa na Radio Faransa a Rafa ne awwal yau ke cewa mu kasance lafiya.